الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإنسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي dukkan godiya ta tabbata ga ubangiji madaukakin sarki mai kowa mai komai tsira da amincin Allah tabbata ga fiyayyen halitta annabin mu manzanmu mu jagoran mu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwar mu muna bin tafarkinsa ka shayar da mu alkautararsa ka sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah sarki da ikonsa da kaddarawarsa yau ma ya kaddara za mu ci da karatun wannan tafsiri namu na alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan wata na ramadan yau asabar 22 hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a wannan masallaci namu na tunawa da malamin mu marga shek jibril umar jibril wanda aka fi sani da masallacin triumph a nan fage cikin garin kano idan ban manta ba Allah madaukakin sarki jiya ya kaddara mun tsaya a cikin suratul hajji akan aya ta 24 yau kuma da sa za mu tashi akan aya ta 25 inda ubangiji madaukakin sarki yake cewa بسم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب

da masallacin harami mai alfarma allazi ja'alnahu linnas wanda muka sanya shi ga dukkan mutane sawa'un suke daidai wa daida al'atifu fihi wal ba'd wanda yake mazaunin gari da wanda yake bako zai zo daga waje mai nisa wa man yurid fihi bil ilhadi duk wanda ya nufi aikata wani karkataccen abu ko sa'o da zulmin ko aikata zalunci a cikinsa nuzuqhu min azabin alim za mu ɗanɗana mushi azaba wacce take mai raɗaɗi Allah maɗaukakin sarki anan yana musu yi wa kafirai inkari dangane da abin da suke na hana muminai zuwa masallaci mai alfarma domin su yi aikin hajjinsu kuma suna da'awar cewar su waliyan Allah ne subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah wani waje cewa ma kanu auliya abu su ba su kasance ba majiɗanta ko waliyai na Allah in auliya uku kadai waliyan Allah illal muttaqun su ne waɗanda suke jin tsoron Allah wannan aya ita ma dalili ne akan cewa ta sauka a garin madina kamar yadda Allah mulkin sarki a can baya a suratul baqara yake cewa yas'alunaka anil shahril haram qitalun fi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah suna tambaya dangane da yaki a cikin watanni masu alfarma Allah ya ce ka ce musu yaƙi a cikin waɗannan watanni abu ne mai girma amma hana mutane kare mutane da tafarkin Allah da kafirci ma Allah da hana su shiga ɗakin Allah da fitar da su daga garinsu a cikin ahalinsu wannan ai ya fi girma a wajen Allah to anan sai ce innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wa'anda suka kafirta kuma suka ci gaba da toshe mutane ga barin tafarkin Allah wal masjidil haram da masallaci mai alfarma ai yana daga cikin siffofinsu tare da kafircinsu su waɗannan kafiran suna hana mutane bin tafarkin Allah kuma suna hana mutane toshe shi zuwa shiga masallaci mai alfarma waɗanda kuwa waɗannan masallacin mai alfarma shiga shi muminai musulmi su ne mafi cancanta da shi waɗannan allah maɗaukakin sarki ya lissafa mana cewa sai amfani da waya duna an innan innal na kafaru wa'yan da suka kafirta kaga wa sudduna sai kawo fi'ili mudari'i aqafun alal madi yace sun riga sun kafirta kaga fi'ilin madi ne wa sudduna ko fi'ilin mudari'i suna ci gaba da toshe mutane gabarin tafarkin Allah domin abin da ake nufi da mudari din nan abin da ya gabata ya wuce na toshe hanyar Allah wanda a wani waje haka yace allazina kafaru wa saddu an sabilillah wa'anda suka kafirta suka toshe suka hana bin tafarkin Allah sai zama istimrar abinda ake nufi bi saddi sun toshe suna ci gaba da hana mutane bin tafarkin Allah ai kafaru sun kafirta kuma halin da suke ciki shine kullum suna ƙoƙarin kuma su hana a bi Allah subhanahu wa ta'ala suna hana mutane shiga ɗakin Allah wanda wannan ɗakin Allah da suke hana mutane shigarsa Allah ya ce allazi wanda muka ja'alnahu wannan wanda muka sanya shi linnasi ga mutane sawa'an daidai wa daida ba wanda ya fi wani haƙƙi ba wanda zai ce ya fi wani shi yasa Allah sai ƙara sawa'an ɗin ya ce al'akifu fi waɗanda suke zaune a cikin garin walbad da wanda kuma suka taho daga wani waje ai Allah madaukakin sarki ya sanya ai ja'alnahu lin-nasi 'alal umum mun sanya shi ga dukkanin mutane yusalluna fihi wa yaqufuna bihi suna yin sallah a cikinsa suna yin ɗawafi mustawiyan fihi kuma sun yi daidai a cikinsa al'atifu ai wa huwa al-muqimu fihi al lahu wanda yake zaune a garin da harami yake kuma wanda ya lazimce shi wal bad ai al min al-badiya da wanda ya zo daga ƙauye wal muradu bihi al-fari alaihi min ghairi farqun baina kaunihi min ahli al-badiya aw min abinda ake nufi a nan gun shine wanda duk ya taho ɗakin Allah sawa'un a cikin makka yake ko a nesa yake da makka duk abin ɗaya ne daidai wa daida muka san shi sawa alal hal sun zama daidai wa daida ai waɗanda suke hana mutane zuwa ɗakin Allah ne bayan kuma Allah a shar'ance ya sanya wannan ɗakin ya zama matsayin kowa daidai ba bambanci tsakanin ɗan gari da wanda ya zo daga nesa da baƙo mutane duk sun yi daidai wajen ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala malamai sun yi saɓani a kan da Allah maɗaukakin sarki ya ce sawa anil atifu fihi wal baɗi daidai wa daida ne makka ga mazauna cikin gari da kuma wanda suka taho baƙi daga nesa mutane suka yi saɓani malamai kan makka mujahid da malik imamu malik suka tafi ala duri makka wa manaziluha ai gidajen makka da baki ɗaya garin makka gidajenta da ɗakunanta yastawi fi halmuƙimu wa tsari daidai yake ga wanda yake zaune da kuma wanda ya taho daga wani gari umar ɗan khattab da ibn abbas da jama'a suka tafi ila anna lil qadim an yanzila haisu wajada wanda ya shigo garin makka ya sauka inda ya ga dama wa ala rabbil manzil ma'abucin gidan makka an yi sha'a am aba dole ne ya saukar da shi ko ya so ko bai so ba domin Allah ya ce sawa'a ni sawa'a fihi al'atifu wal da ka je makka umar dan khattab da ibnu abbas da jama'atu suka ce duk gidan da ka je to wajibi ne su bude saukar da kai ka sauka ka yi wanka ka fito ka je ka yi aikin sallaka da aikin ibadarka wa zabal jumhur ila anna duru makka wa manazila laysat kal masjidil haram amma jumhurin malamai imamu malik imamu kai abu hanifa da imamu shafi'i da imamu ahmad suka tafi akan cewa ai gidajen makka da ɗakunanta wannan ba daidai yake da masallacin ba ana nufin masallacin ma'abuta gidajen makka suna da iko su hana wanda ya zo sauka a ciki suka ce duk wannan saɓanin yana koma ne zuwa asali guda biyu asalin farko abinda ayan nan ta ce sawa'a nil atifu fihi wal batin da ta ce hal muradu bil masjidil haram tana nufin masallacin harami al masjid nafsahu shi kansa masallacin kawai au jami'il haram ko dukkan harami take nufi na makka au makka alal khusus ko tana nufin duka makka wannan malamai da yawa sun yi saɓani na wannan shi yasa qala yanzilu ahlu makka wa ghayrihim fil haram wata suka ce mutanen makka da wasu su za su sauka a masallacin mai alfarma ne wato sai suka tafi da fatawar jumhur a masallacin ne kowa yake daidai wa daida in ka shiga masallacin ka'aba to daidai kake da ɗan gari da bako wani ba zai zo ya ce tashi daga nan ba kuma ka kwanta ka yi ibada ka kai sallaka daidai yake da ɗan gari da wanda ba ɗan gari ba wasu kuma kamar yadda mujahid can ya faɗa da malik cewa ahalu makka wa ghairin fi sawafil manazil daidai ne ahalu makka da wasu su a gidaje wannan matsala kamar yadda muka ce malamai sun yi saɓani da yawa a cikinta amma zance mafi inganci shine duk yanzu abin da aka ɗauka ai muna gani mazabul jumhur cewa masallacin ne ake nufi shine ya zama daidai wa daida ga kowa da kowa saboda in gidaje ne aka ce daidai da kowa da kowa kaga abin da zai ba da hukunci a nan gun cewa duk gidan da ka je dole ne a sauke ka kuma duk gidajen da suke maka ba harami haramun ne ke nan a biya haya a zauna a ciki tunda in aka ce da gidajen da komai da komai daidai kowa yake to wanda ya mallake shi ya tsamshi kuɗin haya kaga ya amshi haramun kenan amma tafiya da aka yi akan mazhaban jumhur shine in ka je makka yanzu sai an kama gidajen alhazai an biya haya ko ba kawai za ka je ka buga gida bai yanzu ka shiga makka da ka ka je wata unguwa ka kwankwasa gida ka ce a buɗe ma ka zo za ka yi bacci ka yi wanka ka yi abubuwa ai sawa anil atifu fihi wal ba wanda zai saurare ka wanda kuma a baya akwai malamai da suka tafi akan haka kamar yadda muka faɗa sayyidina Umar sayyidina Umar yana ganin kofofi ma mutanen Makka bai halatta su sa ba dan kan wani ya zo ya kwankwasa kawai su bar shi a kofofi su tafi kaga wannan zamanin lokacin sayyidina Umar ne Allah shi yarda da shi Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadi ai duk wanda ya nufin makka bi ilhadi da aikata ta tabara da aikata wani mummunan abu nuzukhu min azabin alim to za mu ɗanɗana mushi azaba mai raɗaɗi wasu malamai suka ce ai alba'u huna azza'ida za ƙari ce bi zulmin ai wa man yurid bi ilhadin wa zulmin nuzukhu min azabin alim duk wanda ya nufin zuwa makka da karkace hanya da zalunci to Allah madaukakin sarki zai ɗanɗana mishi azaba wadda take mai tsananin raɗaɗi wannan sai zamanto wa man yurid fihi bi ilhadi taqdiruhu ilhada ai duk wanda ya himmatu zai je ya aikata wani mummunan abu ko sabo a garin makka ko baka je ba to daga lokacin Allah madaukakin sarki zai fara rubuta ma zunubi bambancin kenan haramun makka da ko'ina ko kuma ya nufin yin wani zalunci malamai suka ce bi zulmin wasu ka fassara sai zama amidan ƙasidan, annahu ma laysa bi muta'awwil cewa shi zalunci zai da gangan zai zalunci zai saban Allah ba tawili yake da shi ba ibn abbas yace bi zulmin ai bi shirkin wato duk wanda ya nufin zuwa makka domin ya aikata wani zalunci ko ya aikata wani sa'o ko ya kashe wani ko ya aikata wani abu wanda yake ba daidai ba to wajaba lahul azabul alim azaba mai tsanani ta tabbata a gare shi domin Allah ya ce duk wanda ya nufi domin al'ilhad a luga almai ya karkata ya aikata wani aiki wanda yake na asha ya yi zalunci a ciki shi ne ya shirka ko ya kisa ko ya yanke ya aikata wani sabo ko ya yi tajirki ko kuma abinda da ake nufi dukkan wani sabon Allah da mutum zai yi ashe nan a makka da zarar mutum ya yi nufin zuwa makka ko a cikin makka ya yi nufin aikata saɓo kafin ya aikata ma an fara rubuta mashi zunufi shi sa ibn mas'ud da Ibn umar da bahat da Ibn zai suka ce hatta kalu law hamma rajulu fil harami da wani mutum zai yi zaton kashe wani ya yi tunanin kashe wani wanda wani din yana waje ko kuma kana waje ka yi tunanin in ka je makka za ka kashe wani to da Allah sai ma azaba wannan yake nuna kenan wannan ayar take nunawa duk wanda ya kasance a makka da zarar ya yi nufin saɓo kafin ya aikata saɓo ma Allah madaukakin sarki zai rubuta mishi zunubi saboda alfarmar makka sai ta zama wannan ayar ta kassace dalilai da muke da su cewa anna hadhihi al-umma Allah madaukakin sarki ba zai kama wannan al'umma ba da abin da ranta ya sawwala sai abin da ta aikata ko abin da ya tabbata ya zama aƙida wannan ayar sai ta zamanto ta ce wannan hukuncin banda garin makka ke in anan ne ai man hamma bi sayyi'a duk wanda ya tunanin ya yi himmar aikata wani sabo kama a sauran garuruka a nan garin a ko'ina ba makka ba walam ya'milha bai aikata ba yawai ji wa'azi ce na daina to Allah zai sanya mishi a akan abun to amma ita makka idan mutum yayi nufin aikata sako ko baka aikata ba to Allah sai ya sanya ma zunubi sai ya ma azaba kai kenan yanda makka take da alfarma na yanda in mutum ya aikata ayyukan kirki za a lullun kamar to haka in ka aikata sabo za a lillin kama zinufin shi yasa da yawa daga cikin manyan tabi'ai da salaf ba ma sa so su je garin makka ta zauna da sun je sai dai su yi aikin hajjin su zama su maza su fita a tambaye su danni suka ce ai yanda ake ka lada da muke kwaɗayin samu to haka in ka zauna ka rashe kuma kai tunanin sabo ko ka aikata sabo to haka za a lillin ma wannan sabon naka to ina wanda shi daman nufinsa tun daga nan ya yi guziri ya sai tiket ɗin umara ko hajji ko menene kawai ya je don ya yankan aljihu don ya yi sata daman shi aikinsa kenan ya tafi makka wani aikinsa kenan wata aikinsa kenan don ta yi zina ta tafi makka wani aikinsa kenan don ya yi luwaɗi ya tafi makka wani aikinsa kenan don ya yi 419 ya tafi makka to ka wannan wani irin babban musiba da bala'i da zai samu mutum mujarrad niyyar saƙo ne zunufi ne Allah zai ɗanɗana mutum azaba in yi wannan azamar to ina bayan azama kuma ya je makka cikin harami ya aikata kaga taɗewar da haɗarin da musibar Allah kaɗai ya san me zai ɗauka wa wannan zai kiyaye zai nuna ma kenan mutanenmu dole sai su taka tsantsan wajen shi kansa mutumin da yake kai mutanen su yi barnan shi ma ba zai kubuta daga laifi ba da wanda yake barnan da wanda yake kai mutane su yi barna dukkansu ba za su kubuta wajen Allah ba ya kamata mutum in zai je makka ko yana makka ya zama niyyarsa kyakkyawa ce ibada kuma in ya je ya tsare dokokin Allah domin yana wani waje ne mai alfarma wanda zunubi a cikinsa halaka ne da taɓewa sai ubangiji maɗaukacin sarki ya ci gaba da cewa ألا تشرك بي شيئا وطير بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين وأذن في الناس يأتوك رجالا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل نعم ubangiji madaukakin sarki ya ce wa izba wa'ana li ibrahima makanal baiti ka tuna lokacin da muka shiryar da annabi ibrahima makanal baiti wajen da ɗaki yake gurbinsa Allah tu shirik bihi shai'a muka ce kada ka haɗa wani da ni ko menene wannan abu wa tsakiyar baitiya kuma ka tsarkake ɗakina lissa'ifina ga masu zuwa su yi ɗawafi walƙa'imina da masu tsayar da sallah ko masu zama wa rukka istujud da masu ruku'u suna sujjada wa azzin fi bil hajji kayi shela ga mutane bil hajji da cewa su zo su yi aikin hajji ya tuka rijalan za su zo maka suna tafiya a kafafunsu wa ala kulli damir za su zo kan dukkan wani damfararren raƙumi wato dukkan wani abun hawa Ya ya'tina min kulli fajjin za su zo daga dukkan wani hanya amik wadda take da nisa wata farfadiyar hanya mai nisa a nan ubangiji maɗaukacin sarki kamar yana yi wa mutanen da suke toshe musulmi da muminai shiga ɗakin Allah yana goranta musu wanda suke tinƙaho ɗakin Allah nasu ne su suka cancanta da shi kuma suke jingina su jingina ma jinginawa kansu da su mabiya addinin annabi Ibrahim ne kuma gashi a cikin ɗakin Allah da gumaka suna bautata wa gumaka ba Allah ba wanda shi ɗakin da suke tinƙahu da shi wanda ƙwarai suke shirka a cikinsa wani waje ne wanda tun farko ranar da aka gina shi aka gina shi akan tauhidi da ta Allah shi kaɗai cewa baya da abokin tarayya to sai Allah ya ambata a nan annahu bawwa'a ibrahima makanal jannah ay arshadahu ilayhi Allah madaukakin sarki ya nuna wa annabi Ibrahima wajen ɗaki kuma ya sallama mushi kuma ya mushi izini ya gina shi yasa wasu da yawa da malamai suke kafa dalili da cewa inna Ibrahim huwa awwal man bana al-baitul suka ce annabi Ibrahim shine farkon wanda ya fara gina wannan da ɗaɗɗan tsohon ɗakin al'atik wa annahu lam lam yubayyin qablahu kafin shi ba a yi wa wani bayani ba kamar yadda tabbata imamul bukhari da musulun sun fitar daga hadisi da abizar qultu abu zar ce ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyu masjidun wani masallaci ne wudi a awwal wanda aka fara kafa shi da farko qala sai manzo sallallahu alaihi wa yace almasjidul haram yace masallaci ne alfarha qultu thumma ayu sannan na cewa manzo sallallahu alaihi wasallam sannan wane daki ne aka fara gina shi wani masallaci ne ala baitul nabiyu baitul sai yace baitul maqdis qultu wa kam bainahuma sai na cewa manzo sallallahu alaihi wasallam nawa ne a tsakaninsu da aka gina ɗakin Allah masallaci mai alfarma na biyunsa baitul maqdis to tsakanin gina na farko da na biyu shekaru nawa ne qala arba'una sana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shekara 40 shi yasa a cikin surata ali imran Allah yake inna awwala baiti Wudi lin-nasi bi bakkata mubaraka farkon ɗakin da aka fara Wudi lin-nasi lallabi bi bakka farkon ɗakin da aka fara ginawa ga mutane aka fara sawa shine wanda yake makka wanda yake ne albarka a wani waje Allah ya ce wa ahidna ila ibrahima wa isma'ila an tsahira baitiya للطائفين والآكفين Muka yi alkawari da annabi Ibrahim, muka yi مش umarni da Ismail su tsarkake ɗakin nan nawa da wanda suke yin ɗawafi da wanda suke lazimtarsa da wanda suke ruku'u suna sujjada a nan sai Allah ya ce Allah tu bi shai'a ai kada ka hada ni da wani abu wa tsahir baitiya ka tsarkake ɗakina mina shirki na daga shirka da dukkan wani abu na sabo litsa'ifina ga waɗanda suke ɗawafi wal qa'imina da wanda suke zaune war rukka'i sujud da wanda suke ruku'u suna sujjada aika ka ij'alhu khalisan li ha'ula'i allazina ya'buduna Allah wahdahu la sharika lahu ka sanya ɗakin Allah ya zama ya tsantsanta ga waɗannan mutanen da suke bautata ma Allah wanda ba sa shirka da shi fatta'ifu bihi ma'ruf wanda yake dawati an sani wa huwa akhasul ibadat inda albayt ita ce ibada kawai da ake yi ita kadai sai a ɗakin Allah ake yin ta domin ba a aikata dawati a ko'ina sai a ɗakin Allah duk malamai sun yi ittifaki inda ake dawafi kawai shine ka'aba duk inda wani ya tanadi wani kabarin shehinsa yake dawafi to haramun yake aikatawa yanzu ka ga 'yan shi'a suna tsawafi a karbala ɗan ɗariƙo a bagadad wasu a iraki suna tsawafi wasu a senegal suna tsawafi wasu a morocco suna tsawafi wasu a jordan suna tsawafi kabarin hassan al-sadawi wasu a ina ne duk da yawa za ka ga an yi ɗakunan kabari an yi shi kamar ka'aba an sa zagayen ɗakin ko mutane suna zagaya suna yin ɗawafi wanda haramun ne bai halatta ba inda ake yin ɗawafi kawai shine ɗakin Allah ne mai alfarma duk inda wani ya ɗauka ya ɗauki ɗawafi to ya aikata ba daidai ba walƙa'inina aiki sala wanda suke tsayuwa tsayar da sallah shi yasa ya ce war ruka'i sujud yace da masu ruku'u da masu sujada nan sai aka gwama yin ɗawafi da san sallah domin su ne aka shar'anta a ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala in ka gama ɗawafi ka je wajen makamu ibrahima ka yi sallah raka'a nan za ka rinka yin sallah aka sa ka ganin walƙa'imi da ba mutu tsayar da sallah war ruka'is sujud kamar zikirin am ne ba da bayan an faɗi sallah baki daya sai aka faɗi muhimman rukunanta shine ruku'u da sujjada masu yawan yi a cikin ɗakin Allah Allah ya ce wa azzin fi nasi bil hajji ai na da fi nasi kai kira shela ga mutane da aikin hajji da'iyan lahum ila hajji kana kiransu zuwa hajji ila hadal baiti alladhi amarnaka bi bana'ihi zuwa wannan gidan ɗakin da muka umarce ka ta gina shi an ambata a hadisi cewa annabi ibrahim ya ce ya rab kaifa uballigu nas wa sauti la yanfuzuhum ya zan sanar da mutanen duniya ga baki ɗaya? kuma sauti na murya ta ai ba za ta je ba sai aka ce nadi wa alainal balagh sai dai kira ishilan mu za mu isa annabi ibrahim ya tashi ya hau kan dutse ya ce ya ayyuhan nas inna rabbakum qad ittakhadha fa fahujjuhu ya ku mutane lalle ubangijinku ya riƙi wani gida ɗaki ku ziyarce shi wannan sautin sadda ya je dukkan duwar watsu da komai suka ƙasƙantar da kansu sadda sautin ya je dukkan wani waje a duniya kuma duk wanda suke cikin mahaifa da cikin gadajen baya ba a haife su ba suna zarra sadda suka ji wannan sautin da duk wanda Allah ya rubuta mushi zai je hajji sadda ya ce labbaika Allahumma labbai wannan shine hadisin da ibnu abbas da mujahid da ikrama da sa'id bin jubair da wasunsu na salaf suka ruwaito wanda ibn jarir da ibn rahatif suka kawo shi mai tsawo cewa da annabi ibrahim ya yi kira to duk wanda zai je aikin hajji wanda aka rubuta mishi sadda ya amsa inda ka amsa allah ya kaddara ko ba zumba to za ka je aji sai Allah ce ya tuka rijalan wa ala kulli za su zo maka rijalan suna masu tafiya a ƙasa ai mashiyan wa ala kulli kuma za su zo akan dukkan wani raƙumi wanda yake mai damfararre ciki wanda alamar dai dukkan wani abin hawa za su zo akan abin hawa to da wannan ayar ne suke kafa dalili cewa zuwa hajji a ƙasa ya fi zuwa a kan abin hawa sai suka ce domin Allah maɗaukakin sarki ya fara ambatar ya atuka rijalan sadda ya faɗi za su zo ma suna tafiya a ƙasa sannan ya ce kuma sannan za su zo ma suna kan ababen hawa wannan ya duba cewa an damu da su kamar yadda aka ruwaito Muhammad bin Ka'ab daga Ibn Abbas ya ce, ma asa alayya shay'un illa anni wudittu anni kuntu hajjastu makiyan ya ce ba abin da yake bakanta min rai na wani abu face na so na je hajji a ƙasa in ji Ibn Abbas domin Allah ya ce ya tuka rijala wannan wasu malamai daga ciki amma wanda yawan malamai ke yawa daga cikin malamai wanda suka fi yawa suna ganin cewa zuwa a abin hawa shi ya fi domin koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzan Allah shi akan abin hawa ya fi tare da cikakken ƙarfinsa zai iya tafiya a ƙasa amma ya hau taguwarsa ya tafi shi sa su malamai da yawa suka ce a zuwa abin hawa ya fi da koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzala komi yana aikata afdal abin da ya fi fifiko wanda da a ce zuwa a ƙasa ya fi tunda manzo Allah da ƙarfinsa a lokacin da zai hau taguwarsa daga Madina ba ya je har Makka to amma tunda ya hau taguwarsa to zuwa kan abin hawa ya fi kuma dama wannan tattaunawa ce nazariyan a da yanzu an wuce wannan tattaunawa yanzu ya za a yi maka tunkari tafiya a ƙasa da yadda abubuwa yanzu suka lalace da abubuwa da hanya yadda take sai ka aga ta goza sai ka tsaya ta mantika yan boko haram sai ka shiga yan tawayen chadi sai ka shiga yan tawayen darfur sai ka shiga ƙarshen ta kafin ka je ma an yi layya da kai sai Allah ya ce ya atina ya atika ya atuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq al fajj wasu kace at-tariq hanya wasu kuma suke at-tariqul hanya wadda take mai faɗi, wasu kace daga dukkan wani lungu da kwararo da waje mai nisa mutane za su zo ma fajjin amik ba'id daga ko'ina kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin yadda annabi Ibrahim ya yi addu'a faj'al as'idatan minan nasi hauyi ilaihim ka sanya zukatan mutane kowa ya rinka so ta karkata yana so ya je hajji ya je umara haka ko yanzu duk ake duk shauƙin mutane wanda ya je ma so ɗaya so biyu so uku so goma so yake koma ballantana in ka duba zuciyar yanzu wanda bai taba zuwa ba kullum addu'a yake Allah Allah ya je ka je wajen nan ka shiga ɗakin Allah ka je harami ka je madina ka je duk waƙa'e wajen duk da aka saukar da abubuwa ka gani da idanka to kaga wannan ba ƙaramin rahama ba ne shi yasa dole mutum ya yi ta'addu'a cewa wanda yaje je addu'a Allah ya maida shi wanda bai je ta ta'addu'a Allah ya amsa da rabanka kana zaune ta aikin haji rabo ne kamar yadda Hausa suke cewa rabo ne kana zaune kana bacci za a zo a kwankwasa ma da hajjin da muka je muna zaune ba musamman ne wani lokaci ma ina bacci a jami'a kan gadona makocina na ƙasa ya zo ya tashi shine ni ina gefe yana gefe akan gado sai sauko sai rinka tashi na da kaga karfe biyu yana tashi na bayan ana siyasta baccin rana na tashi cikin fushi na ce menene ya ce ai kiranka ake a can ba bikir ne student affairs ne na makaranta ce in nemo ka ni ma daga can nufi na ce lafiya menene ka yi ce ina zuwa ya ce in tafi ma da fasfot ina kai ma ka tafi da fasfot ɗinka na tashi kawai na bude loka na ɗauko fasfot ɗin muna tafiya ba mu san me za a yi ba muna zuwa muka yake yace ai shugaban kasar Qatar ne ya aiko a ɗauki ɗalibai hamsin a kai su makka shine muka yi selection da sunan ku kawai aka aka an shi ke shikenan sai sai hawa sai jirgi baka san ma me ake ba Allah ya zaga kawai sai ka tafi haka duk zaka ga zuwan da muka ta yi ba wanda ka yi niyya za ka je kawai kana zaune ne ake kiranta ake ka zo haka umarar da muka je ba ɗaya ba biyu ba dukkanta kawai muna zaune ake zuwa ana cewa ma waya a ce kawo za ka je umara to in Allah ya so zuwanka za ka je Allah ya kaddara mana mu ta zuwa wanda ba su je ba su ma Allah ya kaddara musu zuwa Allah ya kaddara mana dukkan mu mu kokkoma mu kokkoma har lokacin da za mu koma ga ubangiji muna komawa sai ubangiji maɗaukacin sarki ya ce الأنعام أقول na ubangiji madaukakin sarki ya ce yace liyashhadu manafi alahum domin su halarci manafi alahum abubuwan da za su amfanar da su abin amfanin su wa yadhkuru smallahi kuma su ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'lumat a cikin wasu kwanaki wanda suke sanannu alama razaqahum min bahimatil an'am akan abin da Allah ya azubta su na dabbobin ni'ima fakulu minha idan kuka yanka dabbobin nan kuka yi layya fakulu minha ku ci daga gare su wa af'imul ba'isal fatir kuma ku ciyar da wanda yake cikin tsananin talauci thumma liyaqdu tafatahum sannan ku kawar da kazance kazantanku wal yufu nuzurahum ku cika bakancanku waliyatawafu bil baitil atiq kuma ku yi tawafi a ɗakin nan wanda yake da ɗaɗɗe ibn abbas ya ce liyashhadu manafi alahum ai manafi ad-dunya wal akhirah domin ku halarci ku samu abin da zai amfanar da ku amfanin duniya da lahira amma manafi'ul akhirah amfanin lahira faridwanullah ku haɗu da yarda Allah da kuka yi aikin hajji wa amma manafi'ud duniya amma amfanin duniya fa ma na min manafi'ul badani abinda za ku samu na amfanin jiki wa zaba'i wa tijarat da yanka da za ku samu nama wa tijarat da kasuwanci da za ku yi wanda duk ya halatta wannan duk amfanin duniya ne aikin haji yana sa amfanin jiki dubu nawa ne za su je aikin haji in suka dawo za su yi silimin za su ji daɗin jikinsu saboda tirenin tafiya a ƙasa duk yadda ka kai da jin daɗi da kwanciyar hankali in ka je aikin haji duk yadda ka je sai ka sha wahala sai ka tafiya sai ka yi tafiyar ƙasa domin in mota kake takama da ita to mota za ta zo batta motsawa yasa tun da muke zuwa aikin haji ba mu ma taɓa ne ba mu taɓa mu group ɗinmu na ɗalibai da muke tafiya dukkan mu muka haɗu ba mu taɓa neman inda ma mota take ba in mina ne muna tashi da safe ranar tarwiya da za a fita takwas ga wata muka ɗau kawai a ƙasa za mu danna inda ka san muka sa daga nan a ƙasa za mu danno mu tafi arfa daga nan za mu kwararo tun daga arfa mu zo mu kwana a muzdalifa daga nan za mu kwararo mu zo baitul afiq mu yi ɗawaful ifada mu yi aski mu yi wanka daga nan mu taho mina a ƙasa kawai in ka tsaya bin mota ma ko wani jirgin ƙasa ko wani tunda yanzu an yi technology da dama za ka je amma akwai wahala in ka tafi a ƙasa za ka ga tuni ka je ka je kuma waje ne za ka je duk inda kana tafiya ga rana kau amma ga famfuna na mai sanyi duk inda ka tsaya ka tsaya ka sha ruwan sanyi ka zuba a kanka ka wuce gaba ga sabil nono mai sanyi can ana ba da kaza haka dai kana tafiya kuma cikin mutane ba wani wata tafiya ce ba za ka ce ana ta shan wahala za ka samu amfani na training a jikinka sannan kuma ga kasuwanci da mutane duk abin da kake na sayarwa da sauransu domin Allah ya ce laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum babu laifi ku nemi falalar ubangijin ku in ka je ka ga ana sai da wani abu ka ɗauka ka sayar ko da ka je aikin haji wannan ba zai taɓa ka ba bayan wannan Allah ya ce wa yadhkuru smallahi kuma su rinka ambatan Allah fi ayyamin ma'lumati a cikin wasu kwanaki sanannu alama razaqahum min bahimatil an'am akan abin da Allah ya razak ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima ibn abbas yace ayyamul ma'lumat ambatan Allah a cikin wannan kwanaki sanannu ayyamul ash sune kwanaki goma na farkon zulhijja wanda bukhari ya kawo hadisin mu'allaqan bi sigatil jazm imam bukhari ya rawaito daga ibn abbas yace mal amalu fi ayyamin afdalu ha fi hadhihi babu wani aiki da aka yi shi a yini wanda ya fi yinin da aka aikin da aka yi a kwana goma na farkon zulhijja haka manzo sallallahu alaihi sallam yace babu wani aiki da mutum zai yi a cikin yinnai a shekara gabaki daya fiye da aikin da ya yi a yinnan goma farko na zulhijja aka ce walal jihadu fi sabilillah aka ce kalu sabai suka ce ko da jihadi domin ɗaukar kalma Allah manzo Allah ya ce walal jihadu fi sabilillah ko da jihadi sai dai mutumin da ya fita ya sa kansa cikin hadari da dukiyarsa bai dawo da komai ba wanda ya fita jihadin aka kashe shi aka kwace mar dukiyarsa aka kwace mar dokinsa ko raƙuminsa da kayan faɗansa ya mutu ya yi shahada to shi kaɗai ne za a ce ya fi wanda ya aiki a wancan kwanakin imamu ahmad ya fitar daga Ibn umar abdullahi dan umar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malin ayyamin a'azamu inda Allah wala ahabbu ilayhi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr babu wani nai da suka fi girma a wajen Allah Allah ya fi so ya fi so a yi aiki fiye da wannan kwanakin guda goma fa aktsaru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid ku yawaita halala da kabbara da alhamdulillah shi yasa bukhari ya fita abdullahi dan umar da abu huraira in wannan ayyamul ashiri suka zo na farkon zulhijja suna fita kasuwanni da wajen taron mutane suna ta kabbara mutane suna kabbara da kabbararsu me yasa wannan yin nan suka fi kowanne falala domin ai a cikin wannan yin nan goma ake samun arfa ranar tara ga wata wanda imamu muslim ya fitar da hadisi daga abu qatada an tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam dangane da azumin ranar arfa فقال يتي أحتسب على الله أن يكفر madiya الماضية والآتية na tsammanin Allah zai gafarta mutum zunufin shekarar da ta wuce da wadda za ta zo kuma a wannan wajen bayan arfa khairun min duniya arfa din nan fi duk duniya da abin da ke cikin ta to a cikin wannan kwana goma take sannan ayyamun nahar a cikin su huwa yawmul hajj akbar wanda a aka ruwaito annahu afdalul ayyam inda Allah su suka fi kowanne a wajen Allah to kada wannan kwanakin sun hada ranar idi sun hada ayyam al akbar sun hada arfa to shi yasa suka fi kowanne to shi yasa malamai suka ce me bambancin da kuma asharul awakhir wanzuwan da suke ciki na ramadan to shi ne suka ce in kwa kula asharul awakhir maganar layali ake dararrukan ake ashir ayyamul ashir kuma min zulhijja yinnai ake magana shi yasa sai wasu malamai da ibnu taymiya da sauran suka tafi a cewa in ana magana dare dare ragi ba wani dararruka da suka fi dararrukan goma ƙarshe na rabadan falala a dukkan dararrukan shekara idan ana magana yinnai babu wani yini da ya fi yinnan kwana goma na zulhijja na farkon zulhijja kaga yanzu muna cikin kenan gwalagwalan dararrukan da suka fi kowanne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma yanzu muka fara yanzu yau nan za mu fuskanci dare na ashirin da ana girmama waɗannan dararrukan saboda wa man yu'azzim sha'air Allah wanda Allah ya ce wani abu yana da mahimmanci kamar yadda zamu karanta a baya kaga yana girmama abin to Allah ya ce wannan yana nuna yana da tsoron Allah a zuciyarsa duk wanda kaji an ce daren nan suna da falala amma ko in kula ya zama sai karta sai lido sai kallon bal sai menene yake yi a daren to wannan yana nuna bai da tsoron Allah saboda bai girmama daren rakin ba ya kamata wannan daren su zama dararraki ne na musamman a gare mu wajen ibada karatun alkur'ani da komai da komai ya zama to ka tanadi baccinka bayan asuba amma a daren dukka shimfiɗe shi da karatun alkur'ani da zikiri da sallah ko an gama tahajjud an tashi an koma gida ka ɗauki musu ɗinka ka kai su ba. ka raya daren domin shi ne fi sannan kuma nan gaba wata shawwal zulƙada, zulhijja kuma sai mu zo na yinnai in Allah ya ƙara mana ta goma shi da rahama muka ƙara kaiwa domin kaiwarka wannan watan ka zirki wannan dararen da wannan ayyamu ita ma rahamar ubangiji domin daɗa ma shekaru da lafiya da imani ka tsara aiki na ƙwarai wannan ni'ima ce da Allah madaukakin sarki ya yi ma in ka mutu shi kenan an dace ayyukan sun tsaya amma duk lokacin da aka baka fursa dama ka ƙara ribatan wata ayyuka to za ka ga ka samu lada Allah ya ce alama razaqahum min bahimatil an'am abinda muka azurta su na raƙuma da tumakai da awakai da shanu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce samaniya ta aswai min ad-da'an ithnaini wa min al-ma'ad ithnaini ya zana su a cikin suratul an'am sai Allah ya ce fakulu minha in kuka yanka su da layya ko a can haji ko a nan inda kake wannan bahimatul an'am Allah ya baka arziki kai layya to ku ciga daga nama wa at'imu kuma ku ciyar alba'is al alba'is wasu suka ce wanda yake da tsananin bukata al-faqir wanda yake talaka wasu suka ce siffa ce alba'is al mai tsananin talauci matalauci ko gafalallen matalauci ko kuma suka ce alba'isu wanda yake ciki matsatsi yana tambaya alfaƙiru wanda ya kame baya tambaya shi yasa alba'isu faƙir ikira ma yake almutsar allazi yazharu alaihi albu'd shine wanda yake tsananin bukata wanda har bukata ta bayyana a jikinsa cewa wani kwa yana jin gari ai kaga da kaga wani zaka ga bukata ka bayyana a jikinsa haka haƙiƙawa na fa ana yana amsachable to wannan yake nuna cewa yana da bukata da ka gan shi ka gani to sai Allah ya ce fakulu minha wa at'imul ba'is al-fakir thumma liyaqdu tafatahum sannan kuma su busar da dukkan kazanta kazantansu bayan ka yi kwanakin harami ba ka yi aski ba ba ka yanke farce ba ba ka aike gashin hamata gashin gaba ba ba ka yi dukkan wannan to lokacin da ka kai wannan ka yi tsawafin ifada to sai ka yi wannan sai ka yi aski ka ajiye harami ka yi wanka ka sa turare ka sa kaya masu kyau ka yanke farcenka shine ثم ليقضوا تفكهم وليوفوا نذورهم duk wanda ya cewa yi wa Allah bakance in ya kai ni hajji ni kuma sai na yanka kaza to in ka je hajji bayan layya sai ka cika wannan bakancan dan wani yana nan yanzu yana cewa insha Allah in dai Allah ya sa zan je wannan hajji sai na yanka sa to ya jawo kansa sai ya yanka sa dole wal yatawafu bil banki shine tawaful ifada tawaful wajib ɗawafi na wajibi wanda ake yin shi yawmun nahar bayan an kwana a muzdalifa an gangaro an yi jifar shaidan babba an zarto to wannan tawaful ifada ɗin nan shine wal yaqafu wa bil bayt zai fi ɗawafi a bai al wanda yake daɗaɗɗe wanda ya daɗe kaga duk wannan Allah madaukakin sarki yana faɗa mana yadda ayyukan hajji suke kuma ga lokaci yayi don haka idan muka zo washe gari insha Allah gobe in Allah madaukakin sarki ya kaddara muna raye sai mu tashi zalika wa man yu'azzim hurumatillah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ka sa da mu za a yi wannan hajji mai zuwa ubangiji maɗaukacin sarki ya sa muna daga cikin wanda za mu amsa kira Allah ya kai mu ya daɗa kai mu kuma ya amshi ayyukanmu. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ubangiji maɗaukacin sarki ya taimake mu Allah ya kawo mana ɗauki Allah maɗaukacin sarki ya taimaki shugabanninmu ya ba su ikon yi mana adalci Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka amsa addu'o'in mu Allah ka datar da mu da daren lailatul qadr ya Allah duk abin da zai zame mana matsala a rayuwar mu Allah ka mana maganinsa. sa Allah ka haɗa mu da alkhairan wannan watan da falala da rahama da dukkan albarkatu da jin kanka da yantawa da kake a wannan watan ya Allah Allah ka sa dukkan mu za mu rabauta da waɗannan falalu Allah madaukakin sarki ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka kare mutuncin mu ka kare addinin mu Allah ka tarbiyyantar da zuriyar mu tarbiyyar musulunci Allah ka taimaki matasan mu Allah ka gyara halaye da ɗabi'un musulmi Allah ka gyara halayen mu da ɗabi'un mu Allah ka kwantar mana da hankali Allah ka ka kaddara mana mummunar kaddara Allah ka raba mu da aikin da na sani Allah tsautsayi da asara Allah ka kiyashe mu Allah duk abin da zai zama mana matsala a rayuwar mu Allah ka kare mu duk abin da zai kai mu gare ka ya zama dalilin shiga aljannan mu Allah ka haɗa mu da shi Allah ka taimake mu da taimakonka ka kawo mana agaji duk abin da ka ɗora mana na nauyi na iyali da na ibada Allah ka ba mu ikon sauke shi Allah ka hore mana ka bunƙasa arzikinmu Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya waɗanda suka mutu daga cikin mu ƴan uwanmu da malamanmu da iyayenmu Allah ka haskaka kabarin su Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna ita ce makomansu idan ta tamu ta zo mu kuma Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka kawo mana ɗauki ya zan jalali wal ikram Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka sa albarka a kasuwanninmu ka sa albarka a gidaddajinmu ka sa albarka a sana'o'inmu ka sa albarka a gonakanmu ka sa albarka a kasuwancinmu ka sa albarka a dukkan ayyukanmu Allah duk abin da muka tinkara Allah ka sa albarka a ciki Allah ka sa albarka a cikin mu da ahalinmu يا ذا الجلال والإكرام يا من هو على كل شيء قدير اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين